Bayanai daga jihar Nejan Najeriya na nuna cewa kimanin mutane takwas ne suka mutu a zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa da ta ɓarke a ranar Alhamis ɗinnan a sassa daban-daban na Najeriya. Rahotanni daga yankin Sulajadai na nuna cewa jami'an tsaron ne suka yi harbin bindiga ga masu zanga-zangar a cikin garin Sulaja da kuma yankin Kaduna Road da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Wani shugaban al'umma a yankin na Sulaja da ya buƙaci a sakaye sunan shi, ya ce mutane uku ne jami'an tsaron suka harbi a cikin garin Sulaja. yayin da kuma a Kaduna Road aka harbe mutane biyar. To ana ta wannan rikice-rikicen suna tsalle-tsallen nan su kuma suka ga abin da ba zai kai labari suna sun san su sai suka fara shuta sai to anan sun suka kashe mutum uku amma a Kaduna Road yan gareji ne sun tare hanya ne gaba daya ba wucewa sai da sojoji suka zo suka kashe mutum biyar kuma sannan aka samu hanya. yanzu mutum nawa kenan suka mutu takwas biyu daga cikin su ma ɗayan cire kuɗi a sai ke. wani shuta sa kan suka halbe shi. Na'am to amma yanzu har yanzu ana zanga-zanga ko dai kula. A komai ya tsaya. A can karamar hukumar ta fama masu zanga-zangar sun auka sakatariyar karamar hukumar tare da lalata kayan da ke cikinta. Barista Musa Kallamu daga yankin na Tafa ya ce hatta na'urorin kwamfuta na sashen tara kudaden haraji a ƙaramar hukumar an tarwatsa su. Da farko ofis in RO, Revenue Officer ta nan aka sa aka cuna wuta, Secretariat ba ta local government. Daga nan kuma aka kona shofi boss aka kona wata golf na finance department duk wani burglary aka ɓaɓɓalle shi duka da kuma system ɗinsu na cikin office office su kwamfuta kwamfuta duk an sassace an ɓaɓɓalle Tun da farko dai wasu daga cikin masu zanga-zangar sun ce suna cikin tsananin tsadar rayuwa ne a saboda haka babu wata makawa illa su fito su nuna ɓacin ransu. A saboda haka suka buƙaci gwamnatin Najeriya da ta dawo da tallafin mai. Na ce suna Mamad Kajuru daga Jakar Kaduna Mun fito zanga-zanga saboda saboda rashin tsoron da muke ciki da cire tallafin mai da kuma rashin aiki da rashin abinci tsada abincin da muka shiga. Suna na na in Mustapha abin da ke faruwa jama'a suna zanga-zanga a kan na farko dai sun ce supposed to bring back the subsidy kan magana. Kuna so a dawo da subsidy? Eh a dawo da subsidy da abin da dai majority biyu din jama'a ke. Gwamnatin jihar Neja dai ta ce tana godiya ga wasu al'ummomin jihar da dama da ba su fito wannan zanga-zanga ba. inda aka samu matsaloli kuma suna ci gaba da baiwa jama'a haƙuri. Kwamishiniyar labarai ta jihar Niger, Honorable Binta Mamman, ta tabbatar da mutuwar mutane a yankin Nasu Sulajan sai dai ta ce ya zuwa lokacin da muke magana da ita mutane biyu ne suka tabbatar da mutuwarsu a hukumance. Abin da dama muke gudu kenan kada a samu irin wannan baraka din har ya zo ga samun eh, ana rasa rayukan mutane. Kuna da adadin wayanda suka mutu yanzu a Silajar nan? So far dai information da muka samu mutane biyu ne dai muke da labarin eh, sun rasa rayukansu. Kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin bayani daga rundunar ‘yan sanda ta jihar Niger, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin ‘yan sandan jihar Wasiyu a biyodun ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.